E, masu kallon mu barkanmu da kasancewa tare da ku kamar yadda kuka sani idan ba ku yi subscribe na wannan channel na tamu ba so ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararrawa inda za a sanar da ku da zarar mun dora a sabon bidiyon a yau wata waya ce wadda za mu nuna muku a wannan site din wato wish kenan inda za ka siya wayan akan naira dubu ashirin da ɗaya kuma ita wannan wayan idan kuka lura ainihin kudin ta naira dubu da uku ne kamar yadda yake anan da saba'in da shida da takwas so amma sai aka rage eh, kashi tamanin cikin ɗari na wayan na kudin wayan shine za ka iya siyan ta a 21,703 to bari mu duba facilities din eh, ita wannan wayan wannan site din wish ne so idan ka odan kaya a wish ba makawa zai zo zuwa gare ka kuma ba wani problem inda ka, ka sa shi address ɗinka za su kawo maka amma ba za a kawo maka gida ba ne za a kawo maka post office ɗin uh, garinku ne so za ka je post office ne bayan post office sun turo maka message sai ka je ka karɓi kayanka ga waɗanda ba su san yadda za su yi wa wish ba za mu sa link a ƙasan wannan bidiyon so ka danna link ɗin zai kawo ka straight zuwa ga wish sai ka siya kayanka kai placing ɗin order sai ka biya kar kuma manta kafin kai placing ɗin order za su kai ka inda za ka sa address ɗinka idan ka sa address ɗinka za ka cike shi yadda yake sai kuma ka zo ka yi placing ɗin order ka biya za ka biya ah, kuɗin ne ta hanyar paypal account ko kuma ah, ta account number ɗinka misali za ka iya biya daga atm ɗinka kar ku yi wani tantama wish sign eh, wurin da ake sai da kaya ne mai aminci lalle ba maka ba idan ka sai kayanka ah, za su zo zuwa gare ka kuma ba tare da samun wani problem ba kuma idan ma wani aka siya ka samu wanda kayan ba su samu ba so wish na tabbata za su dawo maka da kuɗinka ah, yadda yake ko sisin kwabonka ba zai yi ciwo ba ah, wannan wayan resolution ɗinta 1176 ne times 2400 uh, kamar yadda kuke gani kuma two sim card ne take da shi da kuma eh, wurin da za ka sa memory card ah, kafin kuma eh, ram din wannan wayan ne 8 gig 8 gig ne memory card ta 8 gig ne ah, nauyin wayan da yake akai 128 gig ne kafin kuma za ka iya sa mata up to 256 gigabyte si a kafin ita kuma a wayan version 10 ne android za ku iya gani android 10 system wato version 10 a mm-hmm. ta kuma 5000 ne maimakon wasu wayoyin za ku rinka ganin 4800 3000 da sauransu to ita wannan wayan e, ta 5000 ne kamar yadda kuke gani kafin kuma network ɗinta 3G ne 4G da kuma 5G so kaga tana ɗauke da abubuwan da wayoyi da yawa ba su da shi kenan ga za ku iya ganin wayan kamar yadda take a haka ga ta nan ita ce wannan ita ce wannan za mu sa link a ƙasan wannan bidiyon wanda yake so ya siya zai siya direct daga link ɗin da ka dana link ɗin za su wuce ka direct eh na tabbatar muku da wannan wayan tana da aminci kuma site din site ne mai aminci wanda ko sisun kwabanka ba zai bace ba idan ka siya a kaya daga wish idan kuma a tsotsayi ya sa kayanka bai zo ba to za a biya dawo maka da kuɗinka cash kamar yadda kake idan kana da bukatan ka siya wayan za ka zaɓi site ɗin wanda kake so ga wayan nan da 8 gigabyte wanda za ka siya da kuma 128 gig drive ka ko kuma ka siya shi da 8 gigabyte da kuma 200 wadda take dauke da 256 gigabyte so amma idan kai selecting din wanda kake so a nan akwai yiwuwan kudin zai canza bari mu dauki wannan to kuma sai mu zaɓi kalo white ko black bari mu dauki white So out babu white black to akwai black amma kudin ya koma 30,000 so abin kuma mu ce za mu dauki blue ne fa blue mata 2000 sai gold to gold mata 2000 um, kudin wannan wayan abinda za ka biya a maka shipping din shi uh, eh, kudin wayan shi ne talatin sai kuma talatin kudin wayan da 228 sai kudin da za ka biya wanda za a maka shipping 4,651 so idan ka hada duka wayan ba ta wuce 35,000 ba um, ba na tunanin za ka iya samun wannan wayan a ƙasa da dubu hamsin a ko'ina kake a duniya in ba a wish ba saboda sun eh, yanke farashi ne ga bidiyo ga link din nan a ƙasa mutum zai yi dannawa idan ya danna zai kai shi inda zai siya wannan wayan kafin kuma idan kana da bukatan wasu wayoyi ne za ka iya samu a wish abinda kai ake da bukata shine ka yi rijista a wish ɗin. ka sa a email ɗinka ka sa kuma uh, address ɗinka shikenan da ka dana buy zai kai ka buy inda za ka je ka siya ita wannan wayan kenan so zai zo ya ajiye ta a nan wurin inda za ka yi placing sai ka yi placing za mu sa link din wish a kasan wannan bidiyon ga wanda suke da bukata sai su danna link din sai ya kai su inda za su je su mallaki waya ko kuma wani abin da suke da bukata a wish mm. ku danna kuma kumanta ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa, yadda za mu ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora su assalamu alaikum